sai abin nan ko sai mizanus zahab na za mu tashi na'am bismillahir rahmanir rahim al-muqaddimatu thalitha muqaddima ta uku fi zihaf cikin abin da ake kira zihaf game da abin da ake kira zihaf wal ilal da ilal التي تلهقه التفاعيلة الأشرة وعند تكيرس كان تفاعيلين إنهم قدابهم فعول مفاعل مفاعلة فاعلات فاعل فاعلات متفعل متفاعل مفعولات مستفعل أكوية بندكي شغانسو لكي كلا نصبحها da abin da ke shigansu da ake kiransa ilal su za mu karanta yanzu mun ce su ɗin nan guda goma suna suna ana haifar da su ne daga abin da ake kiransa sabab ko al'asbar da al'autar da alfawasi su suke haifar da su to bayan asbab ko al'asbab wal'autar walfawasis kuma haifar da tafa'il goma ɗin akwai kuma abubuwan da ke shigansu da ake kiransa zihar da ilal darasinmu ne yau kenan yalhaqu hadhihi at-tafa'ila yana riskar waɗannan tafa'ilai al-asharata guda goma nan me yake riskansu tazyirun jirkita yusammunahu masu ilmin arus suna kiran wannan jirkitarwar bizzihafi wal illa fazzihaf abinda ake kira zihaf kuwa taghyirun shine taghyiri da yalhaqu bi thawani asbabil asbabil ajza'il bayt wanda ke riskar thawani dan biyu wato harafi na biyu na asbab an san menene sabab ko kamar lun ko sawani wanda ke riskar idan da za ku ganin rakami na biyu ya yi bayani ko ya yi bayani ya ce lihaza la tarahu ya tanawalu min at-tas'ilati illa al-harf ath-thani wato shi zihab ba za ka tarar da shi ba ya yi ta'amuli ko ya shigo cikin tafila sai a harfe na biyu kawai abin rabi ko a harafi na hudu kawai na tafila awil kamis ko arafi na biyar kawai awil sadi ko arafi na bakwai zai shiga zai shafi harafi na biyu zai shafi zai iya shafin harafi na hudu zai iya shafin harafi na biyar zai iya shafin harafi na bakwai ba zai shafi harafin farko ba ba zai shafi harafi na uku ba ba zai shafi harafi na shida ba sai ku riƙe wannan ko فهو لا يدخل في حرف في الحرف الأول بداهة بعد ذلك ذهب يشافي هرف فرقه وأن بافي أن قوى مكوى بداهة قوى ما ذي فانشوان ولا الثالث بدأ يشافي هرفي نأكوى لأنه لا يكون إلا أول سبب إن سبب الهرف نأكوى بدأ إذا منتوى أبو فاتشي في فرق وانصبب شيكو بدأ يشافي فرق وانصبب بدأ ومنشي بيوم هرفي نبيون سبب بيكي بيه yawo aw alisi wata zai haka nan ba zai abin nan na uku ba na watan wala sadis haka nan ba zai shafi na shida ba li'annahu imma domin harafi na shida ko dai zamanto sababun ko shi sabab ne aw ne wata ko ko harafi ne na biyu na watan وذلك لأنه لا تتوالى ثلاثة أسباب في تفعيله دون بغيوبة أتشي أسباب سجيرا تهر أكو أتكين تفعيل دي فإن جاء هذا فإن جاء فيها سبب فوتد فمجموعهما بخمسة أرض إن abin nan in ka zaune mai kama da haka to sabab ne da wata amma ba sababi uku ba za su jerin su cikin ila ɗaya wanda a wannan lokacin zamanta sabab da wata fa majmu'uha khamsatu harufin majmu'in su zai zamanto harafi biyar fa yakunu sadisu awwala sababin na shidan sai shi shine farkon sababi wa in tawala fiha sababani in kuma a tas'ila ɗaya aka samu jerantuwar sababi biyu kana sadisu saniya wata din shi na takwas ɗin sai zamanto shi ne sani na watan to wannan dai ƙarin bayani ne bari mu koma farkon karatun ku asbabul ajza'i ko sawani asbabul ajza'i a harfa na biyun sabuban juz'o'i na baiti a shi'iri in kun buɗe shafi za ga karatun namu daga nan zai koma kun ga a shi'iri ba daga masail ba a farkon shafi a rubuta masail ko nan tambayoyi ne ba su muke magana ba kun ga in kun zo ƙasa za ku ga an ce a shi'iri to nan ne asalin karatu sha Allah za mu ba da aiki mun gama wannan za mu dawo mu ba da aiki kan wannan yalhaqu bi thawani asbabil ajza shine wanda ke rikar harafi na biyu na asbabin juz'o'i na baiti na waka fil hashwi wa a cikin hashu da wani hashu su tafa'il din nan da suke baiti yanzu aka ce إذا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل مفاءلة مفاءلة فعول وفعول المفاعيل فعول المفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول كاغا تسئلاني مفاعيل تسئلاني fa'ulun taf'ila wa fa'ilun taf'ila a rabin wannan baiti wanda ake kiransa sadrin baiti sannan ka je ɗaya eh, rabin baitin rabin ƙarshe ifa nafki min biyu wa manzili bi sittin liwa bainar da kuli fa shi ma fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun a nan a rabin baiti na farko tas'ila nawa تسئله فعول مفاعيل فعول مفاعيل أبيت آه، ربن بيت نكر شيء فعول مفاعيل فعول مفاعيل تفئلة تقت هم فهمت؟ أو تصو تفئلة من سمع بالسورة أنقالي أقوى بالله كيران صحشه cikin taskilan baiti akwai mai abu mai suna hashu cikin taskilan baiti akwai abu mai suna arudu shi arud kana kiransa yana da suna fiye da daya ana kiransa as ana kiransa al-misra'ul awwal أتكين تسئل أفعال الله كيران الضرب أم فهمت؟ شما الضرب ينا رسونا بند الضرب ينا رسونا المسراء الثاني لكما الأجزء واضح؟ ينظر آه، فعول مفاعيل فعول مفاعيل إبا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي wane ne arud arud shine abin nan tas'ilar farko fa'ulun na farko din ana kiransa me arud yana da suna arud yana kuma da me yana da suna al-misra'ul awwal yana da suna me as-sadr wadi yawwa to shi kuma addarbu shi ne taf'ili na ƙarshe na baiti wato ƙifa fa'ulun ƙifa kaga wannan sunansa muka ce aru to in ka je can ƙarshe ifa nafki min zikra habibin wa manzili da sikri wa bayna dakhuli fa haumali fa'ulun mafa'ilun shi kuma wannan yana ana kiransa abdarbu daga cikin sunayen sa yanzu akwai al misra ustani daga cikin sunayen sa akwai menene al ajzu sauran tafa'il da suka rage su ne ake kiransu hashu an fahimta yanzu a baitin ifa nafki min zikra habibin wa manzili bi sikhtin liwa bayanar da fa haumali wanda ke dauke da tafa'ilai guda takwas na farkon ana kiransa arud ana kiransa al-misra'ul awwal ana kiransa as-sadr tas'ila na ƙarshe ana kiranta abdarbu ana kiranta al-misra'ul thani ana kiranta al-ajzu sauran tafa'il shida da suka rige mai sunansu al-hashu yawo ta shi ne a nan kuna ji karatun bai rikice ba na to alhamdulillah ba damuwa bari mu gani bari mu maimaita mu ce المقدمة الثالثة مقدمة أكو في الزهاب تنا مقراني كان الزهاب واضح والإلل دإلل التي والأندى تلحق التفاعيل العشرة وأن سكي رسكر تفاعيل إنن قداغوما كم هذا تفاعيل قاسنا سنة ربوتي فعول مفاعيل مفاعلة فاعلات فاعل فاعلات مستفعل متفاعل مفعولات مستفعل wannan suna tafa'il guda goma yawwa su a zihaf suna riskar waɗannan tafa'il guda goma ya ce bayan wannan shine unwani ya ce yalhaƙu hadhihi tafa'il al asharata yana riskar waɗannan tafa'ilai guda goma تغيير da تغيير واضح يسمونه ده معلوما أروب سكي كيرانسا بالزهاف والعلة حتى سكي كيرانسا الزهاف ده إلا فالزهاف yanzu a fara bayani kan zihab zihab din nan ba wani abu bane a'a face huwa taghyirun wani jirkita ne da yalhaqu da yake riskar sawaniya yan biyu wato harafi na biyu na asbabul ajza mun riga mun san menene asbab mun karanta asbab mun karanta autar mun karanta fawasi lil baiti shi'ri ga baiti na waka ba baitin ba baitin zama ba kwana ba ciki ba fil hashwi wa ghairihi cikin hashwi ko wani hashwi mun san menene hashwi wani hashi ba wani abu ne wani hashin face aru da menene da bal ta sai mu tsaya ku أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك